Masu kallonmu da sauraronmu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Tashar da take zakulo maka sai har labarai daga faɗin duniya. Za mu leƙa wato jamhuriyar Nijar ƙasar da take fuskantar takunkumi daga wato ƙungiyar CDAO ko kuma ECOWAS da ma ƙungiyar tarayyar Afirka wato EU. su dai waɗannan ƙungiyoyi sun ƙaƙaba wato Nijar takunkumai na tattalin arziki bisa bijirewa umarnin da ta basu na su maidowa da shugaba Muhammadu Bazum mulkinsa. An sha turka-turka dai tsakanin waɗannan ƙungiyoyin da gwamnatin sojin Nijar, a inda gwamnatin sojin Nijar ta yi buris da kuma kunnen uwar shegu wajen ƙin amsa buƙatar wato ƙungiyar Sidiyawo don ta maidowa da shugaba Muhammadu Bazum mulkinsa. Shugaba Muhammadu Bazum dai yau yake cika kwanaki 86 a garkame tare da wato sojojin mulki a inda tun lokacin da suka kwace mulki a hannunsa a ranar 26 ga watan yulin shekarar 2023 a baya dai wannan tasha tamu mai albarka ta kawo maka rahotanni daban-daban da ke fitowa daga wato jamhuriyar Nijar kama daga wato umarnin da ECOWAS ta bayan na ƙarshe na tura sojoji dakaru domin maidowa da shugaba Muhammadu wato basun mulkinsa a inda dai hukumomi da dama da ma malamai da ma kasashen duniya suka nemi a sasanta domin daidaita al'amura a tsakani. Da kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka, za ka ji mu da cewa takunkuman ECOWAS ba su dace ba in ji mata masu zanga-zanga a Nijar. An gudanar da zanga-zanga da yau a Nijar ga mata waɗanda suka fito birnin Yamai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 suka gudanar da zanga-zangar zaman dirshan a gaban ofishin ƙungiyar raya ƙasashen afirka ta yamma ecowas ocidiyawo don neman ƙungiyar ta cire takunkuman da ta ƙaƙaba wa ƙasarsu bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli wannan ne karan farko tun bayan ɓarkewar hargitsin siyasa da wasu mutane suka ce suka je cibiyar ecowas don yin zanga-zanga ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma na shan suka daga al'ummar nijar game da matakinta na sanya wa ƙasarsu takunkumai da kuma barazanar amfani da ƙarfin soji don mayar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaba muhammadu bazum da sojoji suka hamɓarar da wato ta nashi ga ƙarin bayani daga wato wakiliyar bbc hausa da ta haɗa wannan rahoton game da yadda aka gudanar da zanga-zangar a faɗin jamhuriyar nijar a daidai ofishin wato sidiyawo shafan patriot kenan cewa da mata masu kishin ƙasa waɗanda suka yi zaman dirshan gaban cibiyar ƙungiyar yammacin afirka ecowas ko sai da yawo domin tilasawa ƙungiyar ɗagewa ko cire takunkumin da ta wa ƙasar ta jamhuriyar niger ɗaruruwan mata ne na fannunuka daban-daban na farar hula da soja suka samu halartar wannan zaga-zaga da aka gudanar a yau kinan a yamai inda suka yi ta da take na kyama ga ƙungiyar ta ecowas ko sai da yawo da ma wasu kasashe da shugabannin kasashen yankin. Malama Nawa mabinta ta mana ƙarin haske kan dalilin da suka sa su gudanar da wannan zaman darshen tana cewa saboda mu ce masu dawo abin da suka yi takunkunin da suka ma 'yan Nijar bai kamata ba kuma bai kamata ba kuma bai cikin lokaci ne ba kuma ba Nijar ba kadai aka sama duka 'yan sai dawo aka sama kuma kun san mata shi jin yawuni abin da ya faru cikin gidaje su tun daga yara na yanzu yawa ba su zuwa ikon da wannan takunkuni duk matsalar da ta faru mata ta za ta shafar da farin tun da mata su suke suke cikin gidaje mata su suke tare da yara mata su suka sani yaunin da suke shi cikin wannan takunkumi duk yaunin da ya so cikin kasa mata yake sha ha har ya sai ga maja ma mata suke shi yaunin shi ko da yake wannan mata da bata bayyana sunanta ba cewa ta yi takunkumin ba zai sa kasar ta jamhuriyar jin ta koma baya ba. Siriyawa tana so ta yi sanction shekara nawa insha Allah Niger ba ta kudu. Mu tresor muna nan muna kokarin mu mutane suna cewa saya wa ta rike kuɗi ta yi wane ne muna nan muna kokarin mu kuma insha Allah Nijar ta yi ta kunya makiyan Nijar duk Allah to na asirin su duk inda suke duk inda suke Allah to na asirin su Kanal Ibrahim Ahmadu da ya jagoranci tawagar CNSP da suka je taron ya wa matan mu muna nan muna kokarin mu mutane suna cewa sai yawo eh, sai ta rike kuɗi ta yi wane ne muna nan muna kokarin mu kuma insha Allah Nijar ta yi ta kunya makiyan Nijar duk Allah to na asirin su duk inda suke duk inda suke Allah to na asirin su Kanal Ibrahim Ahmadu da ya jagoranci tawagar CNSP da suka je taron ya jinjina wa matan yana mai nuna gamsuwarsu kan yadda suke gudanar da abubuwan na goyon baya daban-daban wannan kokari mu muka fara amma ku ne kenan ga shi ku ne mun ka gaya ma duka abin da muke so a yi mu muna can kuna nan kuna yin kokarin kuma allah ya sa kokari wannan ya fara ba da sakamakon shi mun gaya muku kokarin za mu yi duk abin da muke yi don ƙasar nijar bancin duka wannan abubuwan da wasu waɗanda ke son ta ci gaba muna ƙoƙarin duk abin da muka iya yi datta ta ci gaba ko a kakun dai wasu matan da ake kira mata masu dabara sun yi irin wannan zanga-zanga gaban cibiyar babbar bankin bankuna ta kasashen yammacin afirka sai yawo suna masu neman bankin ta sa koma nijar kudadenta da kadarorin da aka kama ganin yadda wannan mataki ya janyo karancin kudade a wannan kasa.